Le HCR, avec le gouvernement du Niger, s'occupe en ce moment Ƙungiyar ASER da gwamnatin ƙasar Nijar a yanzu haka hannu da hannu suna kulawa da 'yan gudun hijira dubu ɗari da takwas da suka baro Najeriya ga kuma kawo tallafi zuwa ga wa'anda suka baro mazamninsu na ainihi Wa'anda 'yan Nijar ne. Akwai 'yan ƙasar Mali dubu hamsin da shida da suka baro arewacin ƙasar ta Mali suka zo yankin tilabiri Kuma kar a manta da waɗanda suka tambayi samun zaman gudun hijira da ASER da abokan hulɗarta suke gani a cikin rugumcin wannan bakuncin haure masu tunkarar zuwa dife ina magana a kan yankin difa da ma kuma yankin talabiri inda fiye da mutum dubu goma sha biyu suke jirgi a yankin na talabiri wa'anda suka baro gidajensu na ainihi saboda tashin hankali na 'yan ta'adda kar a manta da ya mai kanta don zumunci ta karɓi 'yan gudun hijira dubu hudu na mali ƙasar santrafri ta ƙasar kongo akwai masu iyali da dama da suka samu zaman bakunci a ƙasar Nijar. inda wa'anda basa cikin birane an musu sansanin karɓar su a nan ya mutum dubu hudu na nan na ƙasa daban-daban suna zamne cikin sansani na abiya a wuce ko kuma cikin gidaje. Akwai wani tsari daban wanda Nijar ta zama jagora a kansa inda ake karɓar mutanen da aka sako daga wuraren tsaron na yari da suka biyo ta Nijar. A wani bangare ƙasashen Turai abin da suka bukata kenan na Nijar ta yi wannan aiki na kulawa da hakan. To amma ni sakona mai ƙarfi ne wanda zan isar da shi shine ƙasashen Turai idan suna buƙatar Nijar ta kama musu bisa ga wanga al'amari to kuma su ma Si vous demandez au Niger de vous aider dans cette gestion de la migration du flux mixte, il faut le soutenir le Niger et ne laisser jamais le Niger seul, seul dans cette tâche très délicate et très difficile.